gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barka da warhaka shirin yau da gobe kuke saurara da wannan la'asariyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio Za a kuma iya ji ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da Amina Buhari Auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne a kan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma sha 14 ga watan Agusta na shekarar 2019. Za mu yi magana ne akan batun masu ra'ayin juyin juya hali da ake kira revolution. a revolution shine a canja hali da abin da aka yi san ake yi a yi sabon abu abin da mutane ba su la'akari da shi shine an yi barna shekara da shekaru to maganan revolution a nan inda akwai demokradiyya revolution ake Zara, kin san a ranar uku ga watan Agusta jami'an tsaro na farin kaya wato DSS suka kama wannan mai jarid mai kamfanin dillancin labaran nan ta yanar gizo wanda aka sani da Sahara Reporters. wanda kuma shine madugun gangamin revolution na wato omoyele shawari bisa zargin yunkurin tayar da hankali a nigeria kan shelar da ya yi ta revolution now da ake nufin juyin juya hali ko samar da sauyi a ƙasa ko dai ma in ce sauye-sauye a ƙasa haka ne a don haka ne wakilin sashen hausa hassan maina kaina ya shiryo mana rahoto na musamman akan hashtag revolution now sannan ya tattauna mana da masu sharhi akan al'amuran yau da kullun a zauren muhawarar yau da gobe muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. A kwanan nan ne mai kamfanin dillancin labaran Sahara Reporters Omoyele Showore ya kaddamar da zanga-zangar neman samar da sauye-sauye a Najeriya musamman ta fannin tsaro da tattalin arziki a ƙasar wanda suke kira da hashtag Revolution Now. Menene ra'ayinku tambayar da muka yi muku kenan a shafinmu na abota wato Facebook ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Ilyasu Ibrahim Kaduna inda ya ce tabbas wannan zanga-zanga abantar da Allah ne domin kuwa ba wai alheri bane ga al'ummar Najeriya. Sai amsar mu daga Yakson Wudil Kano inda ya ce ba na taɓa goyon bayansa kuma ina zargin ma anya kuwa ba ma turawa ne suka sa shi ba domin sun ga ƙasar tamu ta fara haɓaka. zaman lafiya shine fatanmu ba ma so mu zama kamar libya da kuma sudan Allah ya kare mana mu daga dukkan sharrin almajirai. To shi kuma Kabiru Ali Gwarzo cewa ya yi, wannan mataki da Omoyele Showore ya ɗauka ya yi daidai. Sai amsar Anas bin Malik a ci lafiya. wanda ya ce wannan dai ina ganin baya rasa nasaba da halin butulci irin na mutanenmu na kudu domin yadda gwamnatin baba buhari ke aiki tukuru wa mutanensu saɓanin mutanen da ya fito daga yankinsu ina ganin wannan wata 'yar mununiya ce ga baba buhari da ya san waɗanda suke sansa da gaskiya duk da irin yadda ya yi watsi da su. To sai kuma amsa na gaba daga Haruna Abdulmummun Doguwa Kano, inda ya ce To a gaskiya ya kamata gwamnatin mu Najeriya ta duba waɗannan batutuwa domin shakka babu su ne suka addabi ƙasarmu. Sai amsar marafa Adamu Sade daga ƙaramar hukumar Darazau inda ya ce zanga-zangar da wai ta neman ci gaba a ƙasa ta ba gaskiya ba ne saboda waɗansu ne suke so su kawo mana rudani a ƙasarmu mu 'yan ƙasa masu kishi ba mu yarda ba. To sai kuma amsar Ibrahim Muhammad Kyari inda ya ce wannan san ba hanya ne na neman revolution a Najeriya ba, kawai nuna tawaye ne ga gwamnati tare da tozarci a gaban duniya domin cimma wata manufa. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Yahaya Yusuf inda ya ce ba da kyakkyawan manufa yake yi ba. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To masu sauraro yanzu kuma ga rahoto na musamman da wakilin sashen Hausa Hassan mainakaina ya haɗa mana. Wasu gungun 'yan boko da magamayyar kungiyoyin fararen hula ƙarƙashin jagorancin mawalfin jaridar Sahara Reporters da ake bugawa a Amurka, Mr. Shawore, sun koka bisa yadda ake tafiyar da mulkin Najeriya. Don haka suka buƙaci a gudanar da gangamin juyin jihali a cikin ƙasar. Manyan buƙatunsu dai shine. a maido da farashin wutar lantarki daidai da yadda ake biya kafin shekarar 1999 a janye batun rage darajar naira a kawo ƙarshen matsalar tsaro a najeriya a soke biyan kudade a manyan makarantu da ƙananan makarantu mallakar gwamnati a gaggauta fara biyan mafi ƙarancin albashin naira dubu talatin a sako duk fursunonin siyasa irin su sheikh ibrahim alzazzaki da mai ɗakinsa malama zinat kana a soke alfamar da gwamnati kewa na kusa da ita cimma waɗannan bukatu da ma makamantansu ya sa su Mr. Shawore ke hankoron ganin an yi juyin jihali a Najeriya. To shi menene ma ma'anar juyin jihali? Tambayar kenan da na yi wa wani masani Profesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu. Revolution da waɗanda suke nufi shine political revolution wato canza siyasa ko a canza kimlan siyasa to kaga in haka suka bi yadda za su yi nasara shine su kifar da gwamnatin nan su kori kowa canza komi a canza kimlan gwamnatin inda ta nufa in ta yi gabas a yi ta da yamma to shi yasa na ce maka babu shi a tsarin mulkin nan kuma ba haka ake yin irin revolution na siyasa ba in ka duba kamar revolution na america a 1774 da sauransu ba haka aka yi ba barista yakubu salibawa ya ce matakin na su Shawore bai fa saba wa kundin tsarin mulkin najeriya ba yana da iko kuma yana da dama karkashin doka ya fito ya nuna rashin jin daɗin shi a game da an abubuwan da suke afko a ƙasar musamman matsala ta insecurity ko kuma tattalin arziki duk ɗan Najeriya yana da iko ya wannan mu abin da muka duba duk da yanzu haka an kulle shi har an je kotu mun tabbatar da cewa tunanin shi da kudurinsa ba wai magana da kawo tarnaki ka gwamnatin tarayya ba ce ba wanda za a iya cewa ya taka doka ko kuma yana so ya kawo abin da ake kira a doka a turance eh, treasonable bufalen. shi suke magana amma an ka duba abin da so yake so yi ƙudurinsa da manufarsa ba haka take ba sai sa mu da muke gani musamman lauyoyi muna ganin aka je kotu aka ro wannan al'amari za ka duba shawara cewa bai yi laifi ba ko ba wani doka da ya taka ai ba ya fito ya ta ɗauki makamai bane tana da iko yanzu gwamnati in fito gobe in sa da kwalaye in faɗi abin da ban ji daɗi a kan shi to abin da suke so su yi kenan. amma dan masanin fika alhaji baba ba abba na da fahimta ta daban da barista yakubu sale bawa. a nan ƙasan cin hanci da rashawa ya zama na kamar shi ne ma hanyar rayuwar mu. da shi yanzu an samu wani ya zo ya ce zan yaƙi da cin hanci da rashawa kuma jama'a sun amince sun ce sun yarda ya yi shi kan shi wannan revolution a revolution shine a canja hali da abin da aka yi san ake yi a yi sabon abu abin da mutane ba sa la'akari da shi shine an yi na shekara da shekaru to maganan revolution a nan inda akwai demokratiya revolution ake shi ne wajen da ake yi. ba maganan wasu za su taso su ce za su tunkuɓe gwamnati ba to me yasa muka mulke soja saboda haka ina gani abu ne mutane wanda ba su hangen nesa ba suke da wannan magana ya kamata su yi tunani in suna sun zauna a turai an taɓa maganar revolution a turai an yi da shekaru dubbai da suka wuce. waɗannan 'yan boko suna cewar talakan najeriya yana cikin halin ne su ba aikin yi ga tattalin arzikin harin da yaƙi mikewa talaka dai bai samu abin da yake so ba kamar wannan shine wai hujjar su na kawo wannan juyin shi hali. eh to a ni a gani na ne shi ya zaɓi wannan gwamnati ya ce ya yarda da su saboda haka a basu lokacin da mulkin ƙasa ya basu a ga abin da za su yi in ba su yi ba sai a canja su sai a zaɓi wanda aka gani za su yi amma gwamnatin da ta zo ta hanyar doka ka ce za ka cire ba ta hanyar doka ba ai ba rashin revolution wannan tawaye ne yanzu ranka dai idan muka duba tafiyan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari kai kaga wasu da duk abin da suke yi ɗari bisa ɗari komai daidai ne? A'a, ai ba ɗari bisa ɗari sai Allah, abu ɗari bisa ɗari. Amma akwai niyya wani ɗan gwagwarmaya comrade sa'idu bello ya ce bai ga laifin masu neman yin juyin jihali a wannan lokaci ba saboda yadda hukumomin najeriya suke tafi da tsarin mulkin najeriya ne wato ya dole su ya gawo an yakan. saboda ba sa jin magana ba za a gaya masu ji ba ko da yaushe abin da suka sa a gaba su ne alhali kuma abubuwa suna lalacewa suna taɓarɓarta a ƙasar saboda haka dole ne a kirawo hanyar da za a samu gyara akan wannan. eh amma kuma misali akwai hanyoyin da tsarin mulkin najeriya ya tanaji a canza gwamnati menene yasa waɗannan 'yan ƙungiyoyin farar hula ba zai sa su bi hanyoyin da tsarin mulki ya tanadar ba. na farko dai idan wani ɗan najeriya a yanzu ya tabbatar da cewa ya a rasa tunanin wanda zai iya fidda shi daga cikin na farko dai ka ga national assembly din nan ma gaba ɗayan yanzu wato kannukan farauta ne na ta gwamnatin gaba ɗaya domin ita kama shugabancin da na dattawan da na 'yan eh, majalisar wakilan saboda haka shugabancin ma a yanzu ya fita daga hannun 'yan demokradiyya ya fita kuma daga hannun waɗanda za su iya kare daraja da mutuncin talaka a ƙasar sakamakon wannan ya sa 'yan najeriya da kuma ƙungiyoyi ba su gamsu da irin yadda ake tafi da ma ita kanta demokradiyyar mu a kasar. Amma kuma baka jin cewar wannan alaka na waɗannan 'yan ƙungiyoyin bayan rasa nasaba da siyasa? Ai demokradiyya ita ta haifar da wannan abin. Mutane sun auna sun duba sun gani abin da ake musu ba shi ne ya kamata a yi musu ba. Yanda ake tafi da tsarin tattalin arzikin ƙasar ba ake kamata ita ba. Yanda ake tafi da ita kanta siyasar ba ake kamata a yi ba. Saboda in ma shiga siyasa ta shiga ta shiga din saboda dole lokacin ta ne ta shiga din domin jama'a suna cikin wani kangi na musifa na tashin hankali da tsumora yanzu ka duba abin da ke faruwa a katsina ko abin da ke faruwa a zamfara ko a sokoto ko a niger ko kuma a gurare na abin da yake da kuma abin da ke faruwa a su ne digiri yau da sauran gurare haka. To amma ga mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Muhammad bin Ibrahim ya ce batun juyin jihali a Najeriya wannan ma ba zai yiwu ba domin kuwa lokacinsa bai yi ba. eh ai kage shi maganan juyin juya hali ma magana ce ta rashin tunani a in aka kalle ta daga kowace irin fuska su waye za su yi rajin ragaman juyin juya hali da sunan ne so ba zai yiwu ba menene za a yi wa juyin juya hali juyin juya hali ba kawai kifar da gwamnati ba ne. juyin juya hali babu yadda za a yi wannan juyin juya hali ya yi abin da ake iya yi shine reforms a samar da canje-canje na wasu abubuwa kuma yana yiwuwa ne da adawa wanda kaga siyasar adawa tana taimakawa wurin cikin din gwamnati ta gyara abin da yake ake ganin ɓatacce ne amma juyin jihali ba zai yiwu a Najeriya ba. Shi wannan jagora na gangami Mr. Showore na tsare a hannun jami'an tsaron farin kaya na DSS da makalin wani ɗan jarida daga arewacin Najeriya Ibrahim Dan Halilu wanda shi ma jami'an tsaron suka damƙe shi bisa nuna a goyon baya a shafinsa na facebook da ya ga shi wannan juyin juya hali hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To yanzu dai bari mu kara komawa ga Hassan mai kai kaina a zauren muhawarar yau da gobe. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe. wanda a yau za mu duba batun nan na juyin jihali da wasu 'yan boko da kuma kungiyoyin fararen hula karkashin jagorancin mawallafin jaridar nan ta sahara reporters da ake bugawa amurka suka haɗa kai a nan najeriya domin ganin cewar an samu wannan juyin jihali hali da ake kira revolution now a halin yanzu dai shi jagoran wannan gangami na juyin jihali hali mr shawore yana tsare a hannun hukumar tsaron farin kaya ta dss kuma za mu duba wannan batun a yau tare da wasu masu sharhi akan al'amuran yau da kullum alhaji alhassan shaibu wanda aka fi sani da minista da kuma malam kabiru dahiru rahama am malam kabiru dahiru rahama idan zan fara da gare ka waɗannan gungun 'yan fararen hula suna ƙoƙarin ganin cewar an yi yunkurin yin juyin juya hali a najeriya domin tabbatar da inganta rayuwar talakan ƙasar kamar da suke ikirari a tunaninka kana ga yanzu lokaci yayi da za a ce har an fara maganar juyin juya hali a najeriya to wannan magana ta juyin juya hali da aka kawo da su waɗannan mutane suke ganin cewa ya yi ya kamata a yi juyin juya hali juyin juya hali din nan fa ba karamar magana ba ce kuma shi juyin juya hali din nan muka duba tarihi na kasashe da dama da suka samu kansu a cikin halin juyin juya hali ba a taɓa samun waraka na lalurar da suke fama da ita ta karkashin wannan juyin juya hali ba saboda haka ni ina ganin abin da ya kamata su yi ba juyin juya hali ya kamata su ce ba suna da dama ta su fito su yi zanga-zanga ta lumana domin nuna wa gwamnati manufofinsu amma ba maganar juyin juya hali shine a canza gwamnati saboda haka canza gwamnati kuma bi yanzu an wuce wannan lokacin canza gwamnati ana canza gwamnati ne ta hanyar zaɓe kuma gwamnatin nan gaba ɗaya bata kai har yanzu bata ma gama naɗa ministoci na wannan sabon karni na zaben da aka yi ba saboda haka ina ganin ai sun yi gaggawa idan dai magana juyin juya hali ne. A alhazan shayabu minista idan muka duba irin uzurin da waɗannan gungun 'yan faran hula suka bayar cewar talakan Najeriya yana cikin wani hali na wahalar rayuwa da sauransu wanda a dalilinsa suke ganin a yi wannan juyin juya hali. Kana ga suna da hanzari kuwa? Har kullum mutane a rayuwa suna da wani tunani. wanda ke irin nasu ne su su kadai duk lokacin da aka ce za ka yi tunani naka na kai kadai ko na wasu mutane na daban ka zauna tare da su ka yi magana da su ku yanke hakunci to akwai kuskure a ciki ita rayuwa kullum ana son canji ai gaba ɗaya ma rayuwar gaba ɗaya canji ce duniyar ma duk canji ce to amma canjin ta kaka ake samun shi ana samun canji ne ta lumana da kuma biyayya da wasu abubuwa sannan kuma irin wannan abin da ake cewa a kawo ai nake ga Najeriya ma ita har yanzu bata kai ma matsayin da za a ce mata za a yi mata wannan abin ba saboda haka ni tunanin da nake yi kawai shine a nan abin da ya kamata a yi <clears throat> wannan mutane da suka dauko wannan yunkuri na wannan abin ba wai ba a san canje dudan najeriya ana san canje yana bukatar canji ai tunda fighting ake maka ko to amma ta wace manufa ake yi ana so a yi ta manufa mai kyau malam kabiru ina zo gare ka idan muka duba irin hanzarin da su shawari suka kawo cewar talakan najeriya ya banu kuma yana cikin halin ɗanɗana yana wato yana ɗanɗana kudarsa dangane da wahalhalun rayuwa abin kenan ma da yasa suke ganin cewar lokaci yayi a yi wannan jiyan hali. kaya irin fahimtar ka kana ga suna da hanzari kuwa eh tabbas wannan hanzari ne mai kyau bisa la'akari da yanayin da talaka ya samu kansa a cikin wannan kasa wannan tabbas talaka yana cikin halin haulayi to amma abin da fa ya kamata su sani shine garin su cewa bari su gyara najeriya to kasu kuma ka kuma su tarwatsar da ita gaba daya wanda abin da ake kira kenan garin gyaran gira don ido ya kyau sai kuma ya zamanta an tsokan idan gaba da an rasa shi saboda haka wannan tabbas talaka yana cikin wani hali da kowa duk wanda zai wa kan najeriya adalci zai faɗi wannan to amma ba ta yanda ya kamata a ce sun fito ta lumana da rubuce-rubuce domin su an kare da gwamnati su kuma janyo hankalin kanta cewa lalle ta dawo hankalinta cewa lalle su dawo fa su duba talakan nan domin talakan nan shi ya zaɓe su minista idan muka duba yadda tsarin juyin hali ya kasance a wasu kasashe idan muka ɗauki misali kasashen da suke kusa-kusa da munan irin su libya idan ka tsallaka irin su syria idan ka tsallaka irin su yemen da dai sauran kasashe hakan nan za ga waɗannan kasashe ne da su ma a baya suka yi hankolan ganin canji irin na juyin halin nan kuma aka samu nasarar juyin halin amma kuma har yanzu suna nan cikin halin tarzoma da rashin sanin ina ma aka dosa kai kana jin tsoron irin wannan al'amari haka a najeriya idan har aka ce talakawa sun bi waɗannan 'yan boko a yi wannan juyin juyin hali to ai ni alhamdulillah dama na so ne tsekon magana akan kabiru rahama kuma sai gashi ka fito ka zo ma gurin da ya kamata ma na zo magana da zan yi ah, kamar yadda ka faɗa din nan yanzu kasashen da suka yi juya hali din su wayannan kasashen wanda ka lissafo su yanzu ka gaya mana a cikin su talakan kasar wanne talaka ne kai gaba ɗaya ma afirka ma ne maka ta wannan ma wanne talaka ne durahin wahalar da ake da cikin wani hali da ake ciki wanne talaka ne talakan najeriya jin daɗi eh tunda du lalacewar talakan najeriya yanzu misali a cikin afirka ɗin nan babu inda talakan najeriya zai tashi ya tafi a ce ya je kaga talaka Najeriya sun zauna a can gurin suna neman wani abu ko don su rufa kansu asiri sai dai su na wayannan kasashen su dinga shigowa cikin kasar mu duk da haka to sai da ka kenan mu cikin jin daɗi ma muke ni nake kawai abun ma da yake faruwa wannan jin daɗi ne ma yawa mutane yawa har ma suka kawo wannan tunanin ma na banza kawai <laughs> kabiru kai kai da jawar talaka <laughs> alhassan ba da tare da minista cikin wannan maganar gaskiya talakan najeriya na cikin matsi baya da sukuni na duk wani abu da ka sani wanda ya kamata a ce ya same shi karatun iyalansa ya fi karfinsa lafiya ta fi karfinsa duk wani abu da ka sani farashi kullum hauhawa yake samu kuma ƙasa yake saboda haka an shiga cikin hali na haulayi gaskiya saboda haka ya kamata gwamnati ta duba ta duba halin da talaka yake ciki domin wannan shine ya kawo har wasu ma su zo su tana da mace ai sai bango ya tsage kadangare ke samun gurin shiga shi ta kanta wannan gwamnati su waɗannan yan bokon da suka tare suke cewa a juye da ita ai ba san take ba da tun asali talaka ne zaɓe ta to amma ganin cewa an samu wannan matsalar ne suke so su shigo tsakanin gwamnatin da talaka domin su barka komai abin nan lamarin yan ta najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya da ke ba ba zan iya Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma ga ci gaban tattaunawar hasar Mai na kaina a zauren yau da gobe. To yanzu minista idan muka duba irin wannan bayan da Kabiru Hama ya misali. Tunda kai kana ganin cewar lokaci bai bane yin juyin hali nan misali in abin a ce ka shawarci shugabannin Najeriya ne kana ga menene ya kamata a yi yanzu kai minista shi wannan jagoran juyin jihali mista shawari yana nan a hannun jami'an hukumar tsaron farin kaya ta dss sun kama shi a baya bayan nan wani babban lauya a najeriya chip femi falana ya bara inda yake cewar bai kamata a kama shi ba domin haƙƙinsa na demokuraɗiyya yake bayyanawa kai a tunaninka kana ganin bai kamata a kama shi din ba a ai yanayin da aka kama shi ne dole ne a kama shi dalili ko shi ne saboda ya kawo hargutsi cikin al'umma an san siyasa ce kwarai kwa kowa yana da inci kuma yana da right amma ai siyasa ma ba huka ba shi in za ka fito za ka yi magana ana so ka fito ka yi magana kalmomi masu daɗi kuma mutane su gane munufofin ka masu kyau ne to saboda haka in aka kuma ka zo ka zama jagoran al'umma saboda ita fitina daga kaɗan take zama babba kana ganin kamar abu ba wani abun wasa bane mutane an tsaya an zuba musu ido ana kallon su in har ba a kame jagoran nasu ba saboda domin barazana to sai a samu matsalar kuma matsalar da ake tunani sai ana hango ta matsala kamar ba za je gurin ba sai a samu matsalar kuma da tafi wannan to saboda kama shi yayi daidai kabiru rama idan kuma muka duba shi wannan idan muka duba tsohon editan siyasa na jaridar na jaridar daily trust wato ibrahim dan halilu wanda shi ma ya fito shafinsa na facebook ya bayyana goyon bayansa ga wannan juyin jihali shi ma halin yanzu jami'an tsaron farin kaya na dss sun kama shi me zaka ce kan wannan eh ni gaskiya ya hange na a mahanga ta ina ganin cewa wannan abin da gwamnati ke abu ne mai kyau ta kama su ta tsare su domin suna so su haddasa fitina ne a kasar gaba daya domin kamar ba wani dalilin da zaka fito ka ce a zo a yi gwamnati gwamnati waye a hambarar da ita gwamnatin kuma ta tsaya ta sama ido ta ce wai haƙƙinka ne damar ka ce ni ban ga inda wani ya zamanta wani haƙi na cewa ka fito a fito a gwamnati ta waye kuma a ce wai wai wai ka ne wai a bar a bar ka ci gaba a'a wannan cin haƙƙi ne na haƙƙin ƙasa ne saboda haka wannan abin da gwamnati ke ya kamata lalle ne ya kamata kuma ta hukunta su minista idan muka duba cewar kai da lalle abubuwa ba sa tafiya 100 100 daidai a Najeriya misali kuma talakan nan shekawar waɗannan masu mulki a tunaninka in abin a ce ka da mahukuntan da ne ka bar shawara abin da ya kamata su yi domin talaka ya dan samu sauƙin rayuwa me zaka ce musu gaskiya ni zan ba da shawara a canja a canja gwamnati a samu canji na rayuwa tsare-tsare na gwamnati in aka ga ya cunkushe sai a ƙara canjawa shi yasa aka ce gwamnati daman ta jama'a ce jama'an ne suka kawo ta sannan kuma tasu ce to saboda haka sai a canja rayuwar wani yana da ilimi eh, ilimin yin abu wani yana ba da shawarwari masu kyau amma yana da damar da zai bayar wannan amma ko ba shi da damar da zai karasa gurin to saboda haka me ya kamata yi ya kamata mutane su yi tunani fa su ji tsoron Allah gwamnatin nan talakawa ne suka kawo ta kuma talakawan nan sun wahala kafin su kawo gwamnatin nan to saboda haka waye kamata ya mori gwamnati talaka shi ya kawo ta kuma shi ya kamata ya more ta to saboda haka abin da ya kamata a yi dan Allah dan annabi mutum ya ji tsoron Allah wallahi zai mutu duk abin da mutum yake wallahi tala'i kar ya tunani fa kafin shi akwai wasu wanda suka fi shi amma yau babu su sun gushe saboda haka dan Allah dan annabi mutane su ji tsoron Allah a canja salon gwamnati mutane su ji daɗi su walwala a canja tsarin a canja tsarin gwamnati wanda suka kawo gwamnati cikas a yi waje da su a kawo masu albarka saboda ba haka za ta fata ba kabiru kamar yadda su su waɗannan masu hankolan juyin juyali ke ta kuka cewar akwai waɗansu a nan a fadar shugaban ƙasa wato waɗanda suke kira 'yanci mazonan fadar shugaban ƙasa yadda suka tuka haka za a ci to sun yi koken cewar ya kamata gwamnati ta mai da hankalin ta ganin cewar ta kyautata wa talaka sannan kuma a cire irin alfarma da ake waɗannan mutane da suke kawo cikas a cikin tafiyar gwamnati me za ka ce akan wannan yawan eh, wannan abu duk abubuwa ne akwai abubuwa da yawa da suka lissafa a ciki abin ya sa suka fito suka wannan kiraye kiraye wanda ake abubuwa ne masu kyau kamar wannan koke-koke da ake nasu waɗannan mutane 'yan kama gida zauna 'yanci ma zauna wanda su suna kwance sai da aka kafa gwamnati suka zo suka mamaye suka danna komai ya zamanta komai sai abin da suka ga dama an dade ana gaya wa mai girma shugaban kasa akan ana jan hankalinsa akan cewa ya ankara da su ya ankara da su ya san matakin da ya kamata ya dauka amma ya yi biris ya rabu da su saboda wannan magana ce mai kyau ya kamata shugaban kasa ya san me ya kamata yi abokansa abokansa ne yan uwansa yan uwansa ne amma talakawan najeriya shi suka zaba ba su suka zaba ba bai kamata san ransu ya zama ta yana danne kuma mutunci da dama ta talakawan najeriya ba saboda ya kamata shugaban kasa ya dauki mataki akan wannan al'amari domin kiyaye wannan tasowar irin waɗannan abubuwa da ba a so kamar na wannan kiraye-kirayen juyin eh, jihali da sauransu minista a ƙarshe um, menene fatanka ga talakawa da kuma najeriya baki ɗaya fata na gaba ɗaya da najeriya da talakawan najeriya allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ya ba mu mafita saboda wani lokacin in ka kai ƙarshe kai addu'a kai addu'a ka ga mafita ba ta zo ba sai ka dogara ga allah babu wani gata gatan kowa allah ne saboda haka duk wanda ya ci amana kama yana gani in kama daidai yana gani saboda haka mu sai mu bari ga Allah Allah subhanahu wataala shi zai kawo mana dauki eh. kabiru Rama a karshe tunda kana ganin yanzu lokaci bai bada za a ce an kawo batun jiyan jihali menene ya kamata a yi abin da ya kamata a yi shine a yi haƙuri akwai hanyoyi da yawa na nuna gwamnati na koka gwamnati halin da mutane suke ciki ba wai juyin juya hali ba a yi amfani da waɗannan hanyoyin rubuce-rubuce zanga-zanga ta lumana da janyo hankalin gwamnati akan cewa ya kamata ta dawo da hankalinta kan talakawa a inganta rayuwar talakawa a ba su haƙoƙinsu a inda aka dada nemi yancinsu a sakan musu wannan shine amma maganar juyin juya hali yanzu wannan baya haihuwar ɗa mai ido gaskiya masu sauraro duka-duka ana muka zo ƙarshen wannan tattaunawa wanda a yau muka duba batun juyin juya hali da wasu 'yan boko da 'yan ƙungiyoyin faran hula suke so a yi a najeriya wanda kuma ya kai ga har jami'an tsaron farin kaya sun cafke shi jagoran wannan gangami na juyin jihali mr shawore wanda a halin yanzu yake tsare a hannunsu a madadin abokan tattaunawa kabiru dahiru rahama alhassan shu'aibu minista sunana hassan maina kaina ke salama da ku daga nan birnin abuja babban birnin tarayyar najeriya To a gaida Hassan mai na kaina masu sauraro karshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darasin da ke ciki. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Lobs tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Zara Aminu Fage. Ni Amina Buhari a wani daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.